radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin mu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. yau laraba goma ga watan mayan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 20 ga watan shawwal na shekara 1444 hijira kamariya masu rarrai ko kusan cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan mayan shekara ta 1940 sojan nazi na kasar jamus suka mamaye kasashen turai guda uku a lokaci guda to kasashen belgium holland da kuma luxembourg a cikin watan afrilun shekara ta 1940 sojojin nazi suka fara kai farmaki akan waɗannan ƙasashe da kuma makwabtansu wato faransa da hungary daga bisani sojojin ruwan ingila sun shiga cikin yakin sun kuma kawo ma sojojin nazi cikas sai dai banda aka samu wani sabanin ra'ayi tsakanin mutanen hungary sarauniyar kasar ta fice daga kasar inda ta yi gudun hijira daga nan kuma sai sojan nazi suka samu karfin gwiwa suka mamaye waɗannan kasashe sannan kuma suka shiga kasar faransa a kai tsaye da ƙarshen masarar kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan mayan shekara ta 1975 aka fa kungiyar polisario front a yammacin sahara kafin haka dai tun karni da goma sha biyar miladiya ne turan portugal suka mamaye kasar yammacin sahara sannan kuma daga baya turan spain suka maye gurbin su sai dai mutanen kasar yammacin sahara sun kafa kungiyar polisario domin korar turawan spain daga kasar su a shekarar 1975 turawan spain suka fice daga kasar amma kafin haka sun miƙa wa kasashen murtane da maroko iko da kasar ta yammacin sahara da haka kuma yaki ya koma tsakanin polisario da kasashen murtaniya da maroko daga bisani kuma murtane ta janye amma kasar maroko ta ci gaba da mamaye yammacin sahara duk wani dai an dakatar da yaƙi a tsakaninsu da polisario a shekarar ta da 1991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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zama ku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga muhimman kanun labaran isra'ila sun sake kashe wasu falastinawa biyu a safiyar wannan larabar wanda ya sanya adadin falastinawan da aka kashe daga jiya zuwa yau ya kai sha bakwai majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane 700,000 ne suka bar gidajensu a cikin gida a rikicin sudan ministocin harkokin waje na kasashen syria turkiya rasha da kuma iran na wani taro a birnin moscow mai manufar sasantar syria da kuma turkiya to suka labaran kamar da za su zo muku rahotanni daga palestino na cewa sojojin isra'ila sun sake kashe wasu matasan palestinawa biyu a arewacin kogin jordan da ta mamaye ahmed jamal tawib mai shekaru 19 da kuma rani walid ahmed mai shekara 24 su rasa rayukansu a harbin bindiga da sojojin isra'ila suka yi musu a yankin jenin a cewar ma'aikatar lafiyar ta palestino wata sanarwa da sojin isra'ila suka fitar ta ce matasan sun yi harbi ne kan sojin da ke sintiri yayin da su kuwa suka mai da martani ta hanyar buɗe masu wuta a ƙasa da sa'o'i 48 falastinawa 17 ne ciki har da yara suka rasa rayukansu a hare-haren sojin isra'ila wannan kuma ya sanya adadin palestina wanda isra'ila ta kashe tun farkon wannan shekara ya kai 125 a alƙaluman da kamfanin dalilin labaran afp ya fitar sai kuma an isra'ila 19 da kuma wani ɗan ukraine guda a rikicin da ke cigaba da faruwa a yankin tun bayan zuwan gwamnatin benjamin netanyahu yau laraba ministocin harkokin wajen kasashen siriya turkiya rasha da kuma iran na wani taro a birnin moscow na kasar rasha mai manufar sasanta siriya da kuma turkiya irin wannan haduwar ita ce irin ta farko tun bayan barkewar rikicin siriya a shekarar 2011 inda ministocin harkokin wajen siriya da turkiya za su haɗu ana sa ran kuma siriya da turkiya za su tattauna game da batun 'yan gudun hijiran siriya miliyan uku da bakwai da ke son komawa gida bisa rajin kansu daga turkiyar dama dai a ƙarshen watan jiya turkiya da siriya sun fara share fagen tattaunawa a shiga tsakanin kasashen iran da kuma rasha to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu hajji daga birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa sama da 'yan sudan dubu bakwai ne rikicin kasar ya tilasta wa tserewa daga gidajensu baya ga wasu dubu ɗari da hamsin da tuni suka yi hijira zuwa ƙasashe makwabta hakan ya linka waɗannan alƙaloman idan aka kwatanta da ranar talata da ta gabata a daidai lokacin da aka kai ga rasa mafita game da rikicin ƙasar ta sudan in shi majalisar ɗinkin duniya rikicin na sudan da ya shiga kwana na ashirin da biyar na faruwa ne tsakanin janar-janar masu faɗa aji a ƙasar ta sudan da suka haɗa da babban hafsan sojin ƙasar janar abdul fatah al-burhan da kuma janar muhammad hamdan da gulo na rundunar kai daukin gaggawa ta rsf masana na ganin akwai yiwuwar fararen hula su dauki makamai a rikicin da ke faru a kasar wanda kuma babban barazana ne ga kasar da ma yankin a halin da ake ciki dai jami'in majalisar ɗinkin duniya mai lura da harkokin jin kai martin griffiths ya buƙaci bangarorin da ke rikici a kasar da su samar da hanyoyin shigar da kayan agaji kamar da kakakinsa farhan hag ya sanar kawo yanzu mutane sama da 750 ne aka rawaito sun rasa rayukansu don barkewar rikicin kasar a ranar 15 ga watan da ya gabata kana wasu dubu biyar suka jikata ma'aikatar harkokin wajen saudiya ta sanar da shirin kasar na sake bude ofishin jakadancinta a kasar siriya matakin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da kungiyar kasashen larabawa ta sanar da dawo da kasar sita siriya a matsayin memba a cikinta bayan dakatarwa na tsawon shekaru sama da goma da suka gabata domin taimakawa karfafa hulɗa tsakanin kasashen larabawa ta fuskar tsaro da tattalin arziki da kuma samar da zaman lafiya a yankin da kuma matakin baya-bayan da na dawo da siriya a kungiyar kasashen larabawa saudiya ta ɗau matakin buɗe ofishin jakadancin ta a siriya kamar da ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiyar ta sanar a ranar lahadi ne dai da ta gabata kungiyar kasashen larabawan ta sanar da matakin dawo da siriya a cikinta bayan dakatar da ita sanadin guguwar neman sauyin da ta barke a kasar a cikin shekarar 2011 wacce kuma ta jefa kasar cikin yakin basasa to jama'a karshen labaran duniyar kenan To Marila bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa ne da shirin nan na mu koma noma. noma noma. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi harkokin noma da kiwo. To a yau za mu nufi tarayyar Najeriya inda za mu ji takaddama da ta kunno kai akan abincin nan na gaggawa wato indomin saboda binciken da hukumar naftar ta buɗe a kansa bisa zargin cewa da akwai sinadarori masu haddasa cutar kansa. Za kuma mu ji koken da ƙungiyar nan ta likitoci ba tare da iyaka ba ta yi a kan matsalar rashin abinci mai gina jiki da ƙananan yaran arewacin najeriya suke fama da su da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. hukumar da take sanya idanu a kan abinci da ƙwayoyin magani a najeriya da aka fi sani da nafdac a takaice ta sanar da buɗe bincike akan ingancin abincin nan da ake haɗawa cikin hanzari saboda 'yan bindi wato indomin dalilin buɗe wannan bincike dai shine damuwar da ake da ita cewa a cikinsa da akwai sanadarori masu haddasa cutar sankara. hukumar ta ce binciken nata akan indomin zai mayar da hankali ne domin gano sadarin nan na isalin osid kuma idan ta gama da wannan binciken za ta koma kan wasu nau'o'in na makaroni da ake hada su cikin gaggawa a kasuwannin kasar ta najeriya abin da ya ji hankalin kasar ta najeriya musamman ita wannan hukumar ta nafdak ta bude wannan binciken shine yadda a can kasan malaysia da kuma taiwan aka gano wannan sinadarin a cikin kayan abincin da kamfanin na indomin yake yi masu ɗanɗanon naman kaza a dalilin haka aka yi dukkanin wancan kayan abincin da aka watsa a kasuwanni kiranye a dalilin haka aka yi wa dukkanin kayan abincin wancan kamfanin da aka watsa a waɗancan ƙasashen kiranye sai dai kuma kamfanin ya ce shi fa kayan abincin lafiyar su lau ba su dauke da wasu sinadarori masu haddasa cutuka balle kuma a ce kansa hukumar ta nafdak ta ce nauyin abincin da wancan matsalar ta shafa ba cikin waɗanda aka ba da izinin ma a shigar da su cikin ƙasar ta najeriya to har yanzu muna najeriya din inda aka bayyana cewa ƙananan yaran ƙasar suna fama da rashin abinci mai gina jiki kungiyar nan ta likitoci ba tare da iyaka ba wato medicine sans frontiers medicine sans frontiers ta yi gargadin cewa idan har ba ɗauki matakin gaggawa ba to babban matsala tana fuskanta ƙananan yara saboda rashin abinci mai gina jiki ƙungiyar ta ce a arewacin ƙasar musamman ma da arewa maso gabas da akwai yara masu yawan gaske da suke fuskanta wannan matsala ta rashin abinci mai gina jiki bayani ko sanarwar wannan hukumar ya ci gaba da cewa tun da aka shiga wannan shekara ta 2023 ƙananan yara na najeriya a jihar borno suke fuskantar matsala matsananciya ta rashin abinci mai gina jiki dama dai a cikin wannan yankin an daɗe ana fama da wannan matsala saboda rikice-rikice da tashe-tashen hankula da aka rika gani daga kungiyoyin da suke dauke da mukamai waɗanda suka hana ma a yi noman kirki balle a samu abincin da zai karfafa ƙananan yara sai dai kuma lamarin ya sake ta'azzara saboda matsalar da aka samu a damanar da ta gabata mutanen da suke rayuwa a cikin sansanonin 'yan gudun hijira sanadiyar tashe-tashen hankulan suna daga cikin na gaba-gaba a wannan matsala ƙungiyar ta likitoci ba tare da iyaka ba ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen taimaka wa ƙananan yaran wannan yankin na arewa maso gabashin ƙasar da ma waɗanda suke a yankin arewa maso yamma ta yi wa yara 147,860 da suka fuskanci wannan matsala magani a shekarar da ta gabata inda aka kula da su da ba su abinci mai gina jiki har zuwa magunguna da hakan ya sa suka murmure sai da duk da haka kungiyar ta kirayi gwamnatin kasar da ta ɗauki matakan da suka dace domin kyautata rayuwar mazauna sansanoni 'yan gudun hijira ta hanyoyin inganta kiwon lafiya a cikin waɗannan sansanoni da ba su abinci mai inganci. sannan kuma da ruwan sha mai tsafta to da fatan mahukunta sun ji wannan kira na wannan kungiya kuma za su yi aiki da shi da mu da sa'aya a nan kafin mai bankwana da kuma muna gata ku zuwa kama na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu

Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin mu na kide-kiden Iraniyawa. Shirin yana cin sami kawo muku kide-kide da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi masu nishaɗantarwa da suka yi magana akan maudu'ai daban-daban domin amfanin masu saurare. To ba tare da bata lokaci ba barin haɗa ku da Mihrab Azizi wani fitaccen mawaƙi a na ƙasar Iran domin jin irin waƙar da ya tanadar mana a yi saurare lafiya. sir. آن کیچه بازارگه وزا و شارگانی شارگان بنار زر پلو شیرین ایوان تا وگلان. can a sir don is gone even when you an gaishe ka mihrab azizi a cikin wannan waka da ka yi rama da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta a nan zan janin zamun shirin gan lokacin a ranar mu a tarbe mu a shirin na gaba za a ji mu ɗauke da wasu a ɗan waƙe-waƙen da kiɗe-kiɗe a makafin wannan lokacin amma adin wanda suka taimaka shi ne kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.housetv1.ng a huta lafiya. هفتاد و دنامونه لسای با خوانیک لسای با خوانیک گشتی فدا بین تا دین بمینه تمام حسارت تمام حسارت و در So. شویلم لفس تریکی لناخین حلاتی تو نیری ارازی مانگی اراشو چرا هدایت تو کشتی نجاتی تو کشتی masu mu da haka ne muka kawo karshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Sojojin Isra'ila sun sake kashe wasu Falastinawa biyu a safiyar wannan larabar wanda ya sanya adadin Falastinawan da aka kashe daga jiya zuwa yau ya kai sha bakwai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane 700,000 ne suka bar gidajensu a cikin gida a rikicin Sudan. ministocin harkokin waje na kasashen syria turkiya rasha da kuma iran na wani taro a birnin moscow mai manufar sasantar syria da kuma turkiya to ina kuma da wani neman makawo karshen gaba ɗayan shirin namu na lokaci sai kuma can da mace idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya